سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه الحمد لله من داو شي غبدا كراتمنا الشفاء بتعريف وقوف سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم wanda muke gabatarwa kamar yadda aka saba kowane sati kafin mu fara karatu ina taya dukkan al'ummar musulmi da kawunan mu murna da shigowar wannan wanda ta tsago shekara alhamdulillahi mun ga ƙarshen shekarar hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da biyar yanzu ga mun shigo shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida ah, zan tunatar da mu wasu abubuwa muhimmai dangane da caccanzawa shekara Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mana lokuta suna juyawa daga wannan lokaci zuwa wannan domin ya wa'azantar da mu mu san cewa ba lokaci ne yake tafiya ba rayuwar mu ce take tafiya kowane lokaci zaka iske a baya an yi lokacin da babu yau da gobe Allah ya samar da mu ya bayyana mu a wannan rayuwar ana nan zaka iske kuma an sake dawo da wani lokacin da babu ko ba abin da yake tafiyar da rayuwar mu kamar wannan lokutan da suke wucewa wuni da rana wuni da rana dukkanmu za mu tuna cewa wannan shekarar da ta fita bare kamar wara haka duk muna murna sabuwar shekara ta zo tare da mu akwai 'yan uwanmu da abokananmu da maƙotanmu da sauransu bana shekarar ta wuce babu wasu daga cikinsu ta wuce da su ya kamata mu gane cewa mu ma fa haka wata rana za mu ga farkon shekara ba mu ga ƙarshen ta to dukkanin mu sai mu tsaya mu kalli yau da Allah tabaraka wa ya sanya mu ne waccan shekara ta tafi da rayuwarmu me muka gabatar wa mu kowane ɗan adam idan ya samu kanshi a lahira a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tara ayyukan bayi a cikin wani littafin da layu gajin sagiratar wala kabiratan illa a hasaha, wa wajadu ma amilu hadirar wala yanzu yadhlimu rabbuka ahadan kowane mutum abinda ya aikata ana rubutawa a cikin wani littafi wannan littafin baya barin karami da babba wato aiki babba da aiki karami duk yana tanada kuma aiki babba da aiki karami din nan mai kyau da mara kyau manya ya'mal misqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala zaratin sharran yarahu lokutan da za a bujiro wa mutum ayyukan shi ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka asiba ga littafin ka karanta kai wa kanka hisabi da kanka lokutan da da yawa ayyukan da muka yi ma mun manta amma Allah bai manta ba hasahu Allah wa to a wannan lokacin kowane mutum da ya iske ba daidai ba zai roƙi Allah a dawo da shi a ara masa aran rayuwa ko da na sa'a ɗaya ne don ya samu ya gyara kusakuran ya yawaita alkhairi amma Allah zai ce masa a'a ina an riga an ƙare ai to dukkaninmu mu cina cewa muna da wannan damar yanzu ta gyara kusakuranmu muna da dama ta yawaita alkhairinmu a yayin da damar ta kuce ma wani mu kuma mu ma wallahi akwai ran da za ta kuce mana ashe lokutan da zamunna suke sabunta dare yayi wuni ya wuce mu kallimi muka aikata a wunin wuni ya zo dare ya wuce mu kallimi muka aikata a wannan daren wani sati ya wuce wani ya shigo mu kallami muka aikata a wannan satin wani wata ya wuce wani ya shigo mu kallami muka aikata a wannan watan haka shekara da haka muna fata Allah tabaraka wata'ala abinda ya kaddara mana cikin lutufin shi da baiwar shi da ni'imar shi na ayyukan alkhairi wanda muka gabatar a shekarar da ta wuce da sauran shekaru Allah ya amsa mana Abinda muka yi na kusakurai da zunubai da laifuka Allah tabaraka wata'ala ya yafe mana daman shine algafuru shine at-tawwabu Allah ya mana gafara Allah ya shi tuban mu wannan shekara da muka shigo Allah ya sanya mun shigo ta da alkhairi ta zame mana shekara na ƙaruwa ayyukan alkhairin shekara na taƙaita ayyukan zunubanmu mu kan ba mu asumai bane ko yaushe za muna yin zunubi amma Allah tabaraka wa ta'ala ya sa zunubin mu yayi karanci kuma gafaran shi ta lullube zunubin mu a duk lokacin da muka yi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙasa ana cikin wani yanayi kuma muna roƙon Allah wannan shekarar Allah ya sa ta zame mana shekarar buɗe ta zame mana shekarar sauƙi ta zame mana shekarar yayewar damuwa ta zame mana shekarar zaman lafiya da yalwa da wadata da farin ciki albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakika kamar yadda na faɗa a hudubar ranar juma'a da ta wuce Najeriya gaskiya ba addu'a kawai take bukata ba ya kamata mu faɗa wa kanmu gaskiya yadda zaka ji kullum ana cewa mu yi addu'a mu yi addu'a mu yi addu'a komai addu'a na maganin shi gaskiya ne to amma ko yaushe rayuwar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tana karantar da mu ya za mu mu'amalanci rayuwa domin dama shine abin koyon mu laqad na lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira annabi Alayhi salatu wassalam ya zauna a makka daga haihuwar shi zuwa shekara arba'in nagartar shi da kyawun ɗabi'ar shi da gaskiyar shi ya sanya mutanen makka suka ƙara masa suna bayan muhammad suka ce masa al'amin ya zamana ba mutumin da aka yarda in ya yi magana gaskiya ya faɗa ba zolaya sai sayyidina rasulullahi ba mutumin da in kana da amana za ba bashi ka tabbatar amanan nan ta zauna ba cutuwa sai annabi Muhammad rannan sai ya zo da sakon Allah ranan da Allah baraka wata ta'ala ya umarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kira al'umman shi makusanta wa anzir ta kal’arabi ka kirawo makusantanka ka bayyana musu saƙon Allah ya zama su suka fara da bauta da shi kafin wasunsu ya kirawo su akan dutsen Jabal Ali ƙubais wani dutse ne kusa da dutsen Safa suka taru a nan bayan gefen dutse ya ce musu ya ku mutanen Makka shin yanzu da zan ce muku a bayan dutsen nan akwai mahara sun taho da niyyar za su yaƙe ku za ku gaskata ni da yawan ba za mu gane menene ma'anar wannan tambayar da yi abinda hakan ke nufi ba yadda za a ce akwai mayaƙa a bayan dutse nan baya ba su ji haniniyan dawakai ba ba su ji hayaniyan mazaje ba ba su ga kura ba zai yi ba ka ga ma'anan shi wai da zan ba ku wani labari wanda idan ku bai nuna muku alaman gaskata labarin ba za ku gaskata ni shine abin da yake nufi suka ce za mu gaskata ka ya ce don me suka ce saboda tun da kake ka taɓa faɗin magana da ba haka nan ba ko da kunnen mu bai ji mana ƙaran dawakai da haniniyan dawakai da haniniyan mu da sowar mazaje ba ko da idan mu bai shaidi abin da kake faɗa ba kullum bai shaida ba za mu yarda saboda kai ka faɗa sallallahu alaihi wasallam sai ce to abin da nake son faɗa muku ni ma'aikin Allah ne Allah ya aiko ni zuwa gare ku sai suka shiru kowa ya kasa yin magana sai Abu Lahabin shine ya tashi ya faɗi mummunan kalma ga manzon Allah da niyyan ba su yarda da abin da Annabi Muhammad ya faɗa daga wannan rana sai ya zama annabi alaihi salatu wassalam ya fara fuskantar matsi da zalunta daga mutanen makka har ta kai matsi ya yi matsi an killace su a wani gida gidan darul arkam ibn abi arkam an yi doka ba wanda zai saya daga wurinsu in za su sayar da abu ba za a saya ba in sun zo za su saya da kuɗinsu ba za a da musu ba duk wata mu'amala an yanke ta da manzon Allah da al'ummar musulmi da mutanen gari alhali lokacin da umar musulmi yan kaɗan ne ƙasa da mutum arba'in haka aka zauna tsawon shekaru manzo Allah ya sai na Umar ya musulunta rana ɗaya sai na Hamza ko ɗan kwanaki tsakani wannan musulunta tasu su biyu ya sanya suka ce zaman killacewa ba wanda ya isa ya hana mu fito gari mai mu'amala tun da yau dama mu ne ake tsoro a gari to yau mun shigo amma kuka sani bayan fitowar musulmi da karfafuwan da suke yi da musulunta sai na umar da sai na hamza bai hana an ci gaba da zalunta su ba annabi ya ce wa sahabbai ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri cuta ta yi cuta har iyaka ta kai bango Allah ya ce manzan Allah ku fita da ku da da kai da sahabbanka ku fita ku bar gari da izinin Allah ta wata ala manzo Allah ya tura sahabban shi zuwa Madina a matsayin gidan hijira aka tafi aka hijira a Madina shin har yanzu na san ba za a fahimci wane me nake son isarwa menene darasin da nake so a ɗauka a wannan kisar ba amma yanzu za a fahimta an cutar da al'ummar musulmi a maka matuƙar cutarwa sun yi haƙuri da tura ta kai bango suka nema wa kansu mafita yau da suka koma madina sai aka kuma sake biyo su a madina aka ce har yanzu dai za a ci gaba da cutar su to anan mai manzo Allah yi ya ce wa sahabbai mai ta addu'a Allah mana maganin azzaliman nan kadai sai ya shiru a yi addu'a a ɗau mataki shi aka fara jihadi a yi addu'a a ɗau mataki da a ce in ana zaluntar ka kawai zama za ka yi ka riƙe hannu ka ce zan yi ta addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bai jihadi ba akwai wata addu'a mai garantin amsuwa kamar ta Annabi Muhammad babu amma haka zai fito ga sahabban shi a filin daga ana gwamzawa, shi kuma yana addu'a kamar yadda ya faru a Badar ga sahabbai da makamai ga shi a tent a hema yana addu'a har mayafin shi yana sauka sai na bakar yana maida masa yana ta addu'a amma ba ita kaɗai ba ga wasu can suna ta aiki al'ummar najeriya mun matsu da yawa an cutar da mu dukkan nau'in cutarwa shugabanninmu sun yi mana duk abin da za su yi mana an hana mu ilimi mun haƙura yau ta kai mun manta da makarantun gwamnati a matakin firamare da sakandare haka ne ko ba haka ba saboda ba su da nagarta ko ko alama mun mai da yaran mu sai mun biya kuɗi su yi karatu muka ce mun haƙura ba komai an lalata hanyoyinmu ana kallo yau al'ummar da suke mutuwa ta dalilin hatsarin motoci wanda kuma lalacewar hanyoyi ya jawo Allah kaɗai ya san adadinsu da an gyara hanyoyin nan alhali akwai kuɗin da za a gyara amma ba a gyara ba haka muke hawa motoci mu tafi su yi haɗari mu mutu muka ce mun haƙura za mu yi addu'a Allah kawo mana canjin rayuwa aka zo aka fara bin mu ana kashewa boko haram su kashe mu bandit su kashe mu muka haƙura ya zama a Najeriya talaka ba ya da wani wuri ɗaya tak da yake amfana da gwamnati a zahiri ba tsaro ba kiwon lafiya ba hanyoyi ba wutar lantarki ba harkar noma kasuwancin kama ɗan kasuwa ba gwamnati za ta taimake ka da wani abu tana jiran kawai ta ga ka buɗe shago a zo a shi har abada ba za ka san me ake da raba ɗinka ba ashe gwamnati ba ta ma taimake ka a harkar kasuwanka ba kawai amsa kadai ta sani daga hannunka ba ta taimake ka gyara kasuwancinka ba duka mun haƙura abu ɗaya ya rage muna benefitin a gwamnati shine harkar man fetur aka zuwa ka ce an cire subsidy me muka yi muka ce mun haƙura mun haƙura yanzu a ba subsidy din ma layin mai muke mun neme shi mun rasa a gidan mai da kuɗin mu a jihun mu namu a ajihunmu ko a banki kawai muka wayi gari muka ji gwamnati ta ce ta karya darajar naira daga canji a ɗari hudu da ashirin da biyu zuwa abin da kasuwa ce ta determinant ma'anan shi fa a da in kana da dala ɗari in za ka sayo wannan abin dala ɗari wannan littafin ma'anan shi naira dubu arba'in da biyu za ka saya sai aka ce yanzu dalar nan ta koma naira dubu da ɗari biyar da goma sha takwas a yau misali canjin yau nake magana ma'anan shi sai ka bada naira dubu ɗari da hamsin da wani abu ka mallaki wannan littafin daga naira dubu arba'in wannan ne ta sanya yau masara tana neman naira dubu ɗari a buhu ɗaya shinkafa ta tafi daga naira dubu talatin dimmi ya ja kuɗin ajihunmu namu su aka karya aka ce an karya darajar naira ba a tanada mana wani abu da za mu yi rayuwa a kai ba to ni abin da nake kira ga 'yan ƙasa da gwamnatoci a tsaya a yi duba na tsanaki amma gaskiya mu daina yaudaran kanmu da cewa a yi addu'a a yi addu'a a yi addu'a lallai addu'a ba abin da ba ta canza ba amma wallahi mu haɗa addu'an nan da aiki na farko lokacin da aka fito siyasa dukkanmu mun ga yadda aka riƙa farin kuɗaɗe billions of naira gwamnoni 'yan majalisu shugabannin ƙasa billions mu sani fa business ne ake yi mutanen nan fa suna zuba kuɗinsu ne don su nemi riba kana tunanin don su taimake mu suke yi ina yawan faɗa mutumin da zai zo ya kashe 10 biliyon naira biliyan goma wai da sunan ya yi don yana so ya mulkin 'yan Najeriya ya taimake su amma akwai ɗan uwan shi na jini ba ya da abin da zai ci bai iya shi ba wai wanda ya kasa ba ɗan uwan shi dubu ɗari biyu ya ci abinci ɗan uwan shi na jini shi ne zai kashe biliyan ɗari saboda kai bai faɗa ma gaskiya ba amma laifin mu an kira malamai an jimka kuɗi an basu sun yi shiru an kira shugabannin gargajiya an ba su kuɗi sun yi shiru mu ma talakawan an zo an bi mu da abin da bai wuce abincinmu na wuni ɗaya ko wuni biyu ba ya muke zaton cewa ba za a mayar da abin da aka kashe daga cikin dukiyar ƙasa ba me zai hana ba za mu shiga kunci ba don haka daga matakai na farko da ya kamata mu tsaya mu kalla shi ne mu ma mu san ciwon kanmu kar wanda ya ƙara yarda ya tsayar da ‘yancin shi bayan ya san cewa duk abin da aka bashi sai an ninka shi sau dubu ba iyaka kuma a dukiyar shi na ƙasa su kuma shugabanni kira gare su duk raunin mutum duk raunin shi idan kai ta matsa shi kai ta matsa shi kai ta matsa shi har ya kai gabar da ba zai iya numfasawa ba to fa wallahi in ya harzika a kanka kar ka yi mamaki lokacin da zaka zama abin tausayi a gaban shi muna kira wa shugabanni su sake bitar halin da Najeriya take ciki kafin kafin lokacin da talaka zai kai ƙurewar da zai wayo ya ce kai na gaji har yanzu ba mu kai wannan wurin ba amma ya kamata a ce mun kai cincin abu na gaba da nake so in yi mana tsokaci a kai shi ne hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa sahabban shi a hadisin shi shahararre da yake cewa ya ma'ashar muhajirin khamsun izabtulitum bihinna fa a'udhu billahi an tudrikuhunna zuwa ƙarshen hadisi yace ya ku sahabbai mutanen Madina mutanen Makka muhajiro yace akwai wasu ayyuka guda biyar marasa kyau ne ayyukan matukar Allah zai jarabce ku da aikata wannan ayyukan to za ku ga sakamakon su tun duniya ba sai an je lahira sakamakon wannan aikin tun duniya ba sai an je lahira ya zana su ayyukan da sakamakon da ayyukan za su kawo mahallin shahid abu na biyu da manzan Allah ya faɗa ya ce duk al'ummar da za su na tauyin mutu to Allah zai jarabce su da abu guda uku na farko zai jarabce su da shekara mai tsanani zai jarabce su da tsadar rayuwa zai jarabce su da zalincin shugabanni haka manzon Allah ya faɗa a bukun in dai za a tauye mu to mu tsaya mu kalli rayuwar mu yanzu shin menene tauye mudu a fahimtar kawai masu awo da mudu ko sikeli su kaɗai ake magana kowane mai aiki yana tauye mu kar bai cika aikin shi daidai ba kai magini ne aka ɗauke ka kai gini ka san aikin wuni za ka iya ɗaura kulo ɗari sai ka ɗaura ɗari da arba'in ka goma da gangar ka tauye mu don baka kai iyakar aikin da ya kamata ka ba ka tauye mu kai ma'aikacin gwamnati ne an ɗauke ka ka je ofis ƙarfe takwas ka tashi ƙarfe hudu sai ka je ƙarfe tara ka tashi ƙarfe uku ka tauye mu da aka ce ka zo takwas ka tashi hudu sai ka zo takwas ka tashi hudu amma aikin da ya kamata kai ba kai ba ka tauye mu kai ɗan kasuwa ne a harkar kasuwancinka kai abin da ba shi ne haƙiƙa ba ka tauye mu yaron aike ne wani ya ɗauke ka a shagon shi kana yi masa aike aike baka yi abin da ya waje ba ka tauye mu ko shara aka sa ka baka yi sharar yadda ya dace ba ka tauye mu to mu dawo mu kalli yadda muke rayuwa yanzu a cikin mu duka wa yake aiki daidai da yadda ya kamata tauye mudu ya riga ya zama rayuwar mu ta yau da gobe Daka ba mamaki ba ne idan Allah ya jarabce mu da irin waɗannan shugabannin da irin wannan mummunan tsadar rayuwar da irin wannan shekarun masu wahala. Abin zai baka mamaki. Idan da za ka je ƙasashen Turai da ƙasashen Larabawa, kowane mai aiki abinda aka ɗauke shi ya shi yake Ba su san makara wurin aiki ba, ba su san wannan haɗincin ba, ina yawan buga misali shinkafa za a ɗuro daga india ko daga thailand ko wani abun awo daga ingila ko daga america a ce maka 50 kg ko a ce maka 100 gram wallahi in sun rubuta a jikin wannan buhun daga wannan kasar in ka kawo shi najeriya ka auna za a ga ya kai wannan 50 kg sai an sauke shi a sutan najeriya sai a farke sai a ɗebe a tauye mudu baka ji kunya ba tun daga indiya mudu ya zo maka daidai sai da ya zo sito ɗinka a najeriya za ka tauye shi wannan ne ya ba su damar shugabanninsu ba su isa su zalunce su ba saboda mu zaluncin da shugabanni suke yi mana sakamakon ayyukan da muke yi daga mu har shugabanni wannan mu zai ce ina mafita mafita shine mu dawo mu gyara wannan ta sanya yau muna jajen tsadar rayuwa wallahi mu ta shafa kar ma wani ya dame ka da cewa duniya ce gaba daya tsadar rayuwar da mu ta shafa abinda zai baka mamaki yanzu a ƙasa kamar Saudiya abinda ka saba sayan shiryal goma baya da shekara goma har yau din nan in ka je riyal goma riyal goma dala Amerika tun baya da shekara ina zato goma sha na ana ce ko ashirin ana canza ta kan riyal ɗari uku da saba'in da biyar har wannan zuwa haka muka canza ta ɗari uku da saba'in da biyar amma bari inda ka je inda tashin hankali ya yi duk abin da ka je Saudiya last zuwan da muka yi umara abin riyal goma in muka canza shi a naira Najeriya yana ta san mana ne a naira ɗari da tamanin shine riyal goma amma bana abin da muka rika sayan shi naira ɗari hudu shine riyal dubu hudu sorry dubu hudu shine riyal goma a bana da muka ji last zuwa dubu ɗaya da ɗari takwas amma fa ɗan saudiya bai canza farashi ba riyal goma ne har yanzu a wurin shi amma ni da zan je da naira da sai na ba da dubu da ɗari takwas in mallaka yanzu dubu hudu zan bayar da Allah wa ya gatsa da ni ko shi ni da da nake saya dubu da ɗari takwas ya saya riyal goma yanzu ina saya dubu hudu yana saya riyal goma waye bai tsada ni ko shi to wannan shi ne rayuwar da muke yi dalan nan kafin zuwa wannan shugaban kasar a black market ana sai da ci 700 da wani abu a farashin gwamnati 422 ma'anan shi duk abin da zaka yi oda daga kasar turai a dala 100 zai zo maka a 42 yanzu yana can a dala 100 zaka sayo shi amma sai ka sai da shi 150 da wani abu kamar da kudin ka ba ka ci riba ba a daidai lokacin da ba ƙara mana albashi ba minimum wajen har yanzu yana nan dubu talatin amma wannan dubu talatin ɗin ta da tana kusa da dala saba'in yanzu wannan dubu talatin ɗin dala ashirin ne dala a zahiri ɗan najeriya ƙarin albashi samu ko rage har yanzu da ake cewa a ƙara a ƙara wasu suna ce a ƙara gwamnati na ce dubu sittin za ta biya mara shi dala arba'in kuke ta zo ta yi albashi 'yan najeriya dala saba'in ko tamanin wai yanzu rigima ake da ita wai na ƙara yanzu ya kai dala arba'in dala ashirin muke ansa a minimum wage dala ashirin kullum muna fama da mummunar rayuwa me nake nufi da wannan waɗancan ƙasashen da ba su san wannan matsalar ba ko da za ka ji ana ce ana wahala har yanzu ƙasashen turai da larabawa ba yadda za ka ci abinci ba nama Nama nan walau kifi walau jan nama walau naman kaji ba yadda za a yi wannan mustahil madara ba bakin komai take ba ila yanzu a masallacin nan in ka tambaye mu ya mu'amalar mu da madara da naman kaji sai mu ce muna haduwa da su a hoto me muke nema yanzu masara wallahi na samu labari a wuraren da yanzu an ce mun masara in za in aka same ta din an daina surfawa in an niko an daina tankadewa wallahi waɗanda a halin da suke suke gaya mu wannan in har ta samu an daina surfawa saboda yan surfa za a fitar da dissako an rage mata abu in an niko ta a haka ba a tankadewa saboda an fidda wani abu ko an rage auki a yadda aka kawo ta haka za a je a barzo ta a sarrafa ta zama abinci a haka ta gagara mu gyara Allah ya gyara mana amma matukar za mu ci gaba da sauyin mutu a ayyukanmu shugabanninmu za su ci gaba da corruption a inda suke mu zauna mu ce za mu yi ta addu'a to wance addu'a ba za ta canza ba amma dai gaskiya mu ƙara bita ba shi ne abinda manzan Allah ya koyar da mu ba sallallahu alaihi wasallam shi kuma alkhairi duka yana cikin abinda annabi alaihi salatu wasallam ya koyar ne Allah ya ba mu yayewar wannan musiba kuma wani mukila zai iya cewa ai ƙasa ce gaba ɗaya a lalace ni in na gyara ma ni ɗaya mai gyara na zai kawo to ka gyara kai ɗaya kai ma Allah zai gyara maka alal aƙalli saboda akwai ayar da shi ishara zuwa ga haka in lokaci ya kai ga lalacewa to kar ka jira sai kowa ya gyaru kai ka gyaru sai Allah ya gyara maka ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza hatadaytum ya ku ku ba da gaskiya da Allah kowa ya ji yayi kokarin gyara kanshi kar ka damu idan ka gyara kanka wanda ya gyarawan ba zai cutar da kai ba shi tashi bannar ba za ta cutar da kai ba kai Allah zai kama ka bauta da haka kowannen mu yayi kokari ya kama hanyar gyara mu'amalar shi da Allah da gyara mu'amalar shi da bayan Allah ya ga abin da Allah tabaraka wa ta'ala zai kawo masa na ɗauki da fita da hukunci, abu na ƙarshe kowannen mu ya kokari ya koma wani da gwargwadon abin da kake shi ka yi ƙoƙari ka zo manomi yankunan da rashin tsaro yake faruwa muna roƙon gwamnatoci su tsananta tsayuwa da wajibinsu ko da yake a gaskiya a gaskiya akwai wani abu da ni na sani harkar tsaro a Najeriya tana da haɗari na taɓa halarta wani taro da aka gayyace da ni ban taɓa faɗa public ba amma zan faɗa yanzu saboda waɗanda abin ya shafa su san zagon ƙasar da ke cikin wannan harkar an taɓa gayyata ta taro abinda zai bada mamaki taron na waɗanda ya kamata su taimaki harkar tsaro ne amma suka gayyace mu matasan malamai waɗanda suke da murya in sun yi magana ana saurare muna da yawa aka tara a wata jiha a cikin ƙasar nan abinda ake so mu yi abinda ake so mu yi shi mu fito mu gaya wa duniya cewa fulanin nan yan ta'adda na daji Abinda da yasa suka dau makami zalunta su aki dan haka kar a ga laifinsu su sosai zalunta su aka rike shi sa har suka dau mataki na ɗaya kenan mu yi orienting al'umma akan wannan na biyu mu ta kira wa gwamnati kar a yaƙe su a kira wasu a yi sulhu da su manyan su ma manyan masu kashe mutanen a ba su mukamai na uku a lokacin da muke taron wannanmu na katsina ya samar da wannan ma'aikatan na 'yan sa kai ya yi training ɗinsu an ba su makamai da motoci don su taimaka wa harkar tsaro aka ce mai ta wa'azi muna jan hankali cewa abinda gwamnan katsina ya kuskure ne dan kar ma wasu gwamnoni su yi koyi da shi aka ce mana a lokacin an ji labari gwamnan zamfare na kokari zai yi da haka mai ta kiraye kiraye shi ma na katsina a ce abin da ya kuskure ne to wannan taron ya ɗaga mu hankali idan har waɗanda su ne ya kamata su taimaki harkar tsaro amma su ne suke da wannan fikirar wai a daina ganin laifin fulani zalunta su aka yi yasa suka ɗau mataki sannan ba yaƙan su za a yi ba a kira wasu a basu mukami ni ina cikin ɗaiɗaikun mutanen da aka ce za mu yi magana da dauri na ya zo na magana na ce ni na gode wa Allah da Allah ya sa wannan taron na zama cikin waɗanda suka halarta domin ni ina da sakonni ina da cinanin nika ya za a taimaki harkar tsaro amma daman ban san su wane ne waɗanda in na faɗi magana a kunnen su za ta amfani ba yau Allah ya sanya ga mu tare da waɗanda suna da hannu a wannan harkar a gwamnati zancen cewa a yafe wa 'yan ta'adda a ba su mukami ni ba na tare da wannan ra'ayi kuskure na ce dalili na kuwa na farko a dokar gwamnatin ƙasar nan duk wanda duk wanda aka kira shi za a bashi wani mukami daga hanyoyin tantance shi za a ɗau bayanan shi a kai wa jami'an tsaro 'yan sanda dss a bincike shi a bayan fage ba yadda wani rekod na ta'addanci na miyagun laifuka a ƙasa na san wannan to yaya mutumin da shi damun ba a san shi ba ma sai ta dalilin kashe mutane yau kuma shi ne za a dawace za a ba mukami ya taho ana masa jiniya 'ya'yan waɗanda ya kashe ma iyaye suna kallon shi me zai faru in an yi haka na ce abin da zai faru shi ne nan gaba yaran da ke ƙasa shi su ma sai su dage da kashe mutane saboda sun fahimci yanzu akwai wasu qualifications da ake bukata a baka mukami da gaske shine ka kware wajen kashe mutane da haka duk mai sai a bashi irin wannan mukamin shi ma sai dau makami nace ni ba na goyon bayan wannan nace abu na biyu abinda gwamnan mu na katsina ya yi. Le ya dau ma'aikata yan jiha, yan yankin da ake ta'asan nan ya ba su makamai da motoci da albashi ya ce ku je ku kare jama'anku abu ne da ya kamata dalili kuwa idan har za a ɗauko wani ɗan sanda ko soja daga inugu ko imo na yi misali da garinmu na ce a kawo shi daura a ce ana kashe mutanen daura ka ba da gudunmuwa wajen ba su tsaro na ce duk ƙoƙarin da zai bai kai a ɗauki ɗan dauran da su ake kashe wa iyaye da 'ya'ya ba a ce ga makami ka kare kanka wanda daman ɗan garin shi yana neman wata a kowace hanya zai kare kanshi sai gwamnati ce to zan taimaka maka kare kanka don haka wannan abin da gwamnan ta yi ni ina goyon bayan abin da gwamnan ta yi kuma ina fata sauran gwamnoni wallahi abin da zai bada mamaki ban ƙara shi maganan ba kawai wasu suka rika in bari in bari kawai malamai saboda wani ya tashi shi baya cikin wanda za su yi magana ya ce yana neman alburma a bashi dama yi magana da ya tashi abin da yake cewa maganganun da na yi duka kuskure ne dan me zan ce kar a ba 'yan ta'adda kar a yi musu afuwa a ba su mukami dan me zan ce wannan laifi ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tarihi Khalid bin Walid ya zo ya cuci musulmi kafin ya musulunta a Uhudu bayan ya musulunta manzon Allah ya ba shi komanda kaga wannan ai in ma ka kalli tarihi daidai ne na tsayin ina kallon shi na ya zai yi kiyasin ɗan ta'adda mai kashe mutane da Khalid bin Walidin da ya tuba ya yi imani da Allah ba dan a bashi komanda ba ya zo ya bi annabi Muhammadu kawai koya manzan Allah ya da shi ya shirya shin ɗan ta'addan nan zowa ya ce ya tuba cewa fa aka yi zo mu baka maƙami ka aje da an fara ya ga kuɗin ba su wadace shi zai yi zai koma Khalid bin Walid lokacin da sai na umar ya sauke shi daga kwamanda ana tsakiyar yaƙi ya aika masa wasiƙa ce ka sauka da kwamanda na sauke ka ya yi ridda to yau waɗannan da an ba su mukami daga baya aka daina ba su abin da ake ci za a ba su me zai faru za su koma ya za a yi kiyasin wannan da wannan wallahi abin da zai bada waki tun daga wannan ranar ba a ƙara gayyata ta wannan ta. an yi ta maimaitawa a yi shi a abuja a yi shi a wata jihar haka laifina na ce abin nan da ake faɗa ba daidai ba ne to sai na fahimci idan har na ji wani kilif da gwamnan katsina yake fira da 'yan jarida ya ce a kan wannan ma'aikatan na sa kai da ya ɗauka ba furejar da baya sha wallahi ni shaida ne ni shaida ne ina cikin matasan malaman da aka kira aka ce mu ta wa'azi cewa abin da gwamnan katsina ba daidai ba ne to challenge na matsalan tsaro akwai abin tsoro a cikin shi fatan mu Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu mutunta waɗanda abin yake amana a hannunsu su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su yi abin da kuma yanzu wallahi wannan kamfen ɗin da aka sa malaman nan su suna nan suna na san ɗaiɗaikunsu waɗanda in ka feji su na karatuttuka za ka ga wannan maganar suke ta yi a yi sulhu da fulani a yi kaza a yi aikin kenan saboda ana kiransu ana tamwilinsu su je su yi wannan ni abin da na yi imani da shi tauna fi fiha annan nafsa bin nafsi haka ya ce. duk wanda ya kisa a kashe shi kuma Alƙur'ani ya faɗa mana wala ko fil qisasi hayatu abinda Allah ya sanya ya shar'anta kisasi don ku rayu duk wanda ya kashe a kashe shi wannan zai sanya ba zai rayu ya ƙara kashe wani ba wani ko ba zai yi burin shi ma zai kashe wani ba mu abinda muka yi da shi ne, mutanen nan ba su gagar gwamnati gwamnati ta ware kuɗi ta ba jami'an tsaro da kyakkyawan nufi don a yi inƙazin talakawan da ake kashewa ana kashe mutane ba iyaka dan Allah dan annabi masu wannan alhakin su yi ƙoƙari su yi tsakaninsu da Allah wajen ceton rayukan da ake kashewa amana ce a hannunsu idan ba su sauke ta ba a yau za su mutu su isko Allah ta baraka wa ta'ala a ranar da abin da suka tara na duniyan ba zai amfani su ba Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye imanin mu ya kiyaye rayuwar mu ya kiyaye mutuncin mu da barka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shugabannin mu Allah ya kinsa musu tsoron shi da yin adalci wa talakawa da barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kasan mu Allah ya zauna da ita lafiya ai abuwa bayanin yana da alaka da sabon shigara su amma gaskiya abubuwa ne suke damu na da yawa na yanayin yadda kasar da ta gaske kuma gaskiyar lamari ba ba ba abin da ya dace ba ne kullum a ce ana ta karatu ba tare da bitar yadda ake rayuwa ba ita kanta wannan rayuwar da Allah tabaraka ta'ala ya kawo mu ita ce kasuwar mu da za mu yi cinikin lahirar shi so dole sai in ta inganta sannan ma addinin mu zai inganta so lokaci zuwa lokaci abubuwan da ya kamata mu yi ta'aliki a kansu a yanayin yadda ake rayuwa ya kamata ba laifi ba ne cikin wannan ina ga kamar lokacin sallah ya yi. ba sani ba inda tambaya ko ɗaya ko biyu kafin mu sallah na Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. A karin kula kamar masu cewa ai zunubanmu ne ya jawo mana laifukanmu ne ya jawo ya sa muke cikin wannan halin. idan aka yi wannan magana akwai wasu masu cewa irin su 'yan ƙasashen waje wani irin zunubai ne ba su aikatawa na sabon Allah me yasa su Allah bai darabce su da irin wa'annan hali da ake shiga ba sai suke irin irin blamin iya shugabanni kawai su ne suke da na fahimta hakika shi ne dalilin ma da sa na kawo hadisin nan su. abin yana da alaka da laifukan amma inda mutane suke kalbi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba laifukan ne kala kala kowanne laifi da irin abin da zai haifar kowanne laifi da irin abin da zai haifar to laifin da yake haifar da tsananin kuncin rayuwa da zaluncin shugabanni shine tauyin mudu ji manzo Allah dan haka tauyin mudun nan waɗancan duk shirkar su duk kafircin su suna kiyaye aikinsu ba yadda bature zai rubuta maka 50 kg a jikin buhu ka je ka auna ka ga 49 ba zai yi ba amma a Najeriya 50 kg din kar ka auna kawai dan in ka auna ranka zai baci ba yadda za ka ɗau bature ka ce zai zo ofis karfe takwas ya zo maka tara ba zai yi ba zai zo maka takwas kuma abin da kake so ya shi zai yi mufa ba wanda yake kula da aikin shi daidai a kasan nan to sai manzo Allah ya ce matukar zai zama ba mu kula da aikin mu ba shine tauye mu to za a fuskanci yanzu misali annabi ya faɗi cewa idan al'umma suka yawaita zinace-zinace me zai faru ya ce Allah zai jarabce su da wasu cutuka sabbi waɗanda iyayensu da kakanninsu ma ba su taɓa jin sunansu ba hakika tura wannan sun fi mu bayyana alfasha shi yasa zaka ga duk wata cuta mummuna daga can take zuwa ƙasashen arnan ebola covid-19 eh, hiv duk irin waɗannan waɗanda da za ka tashi dattijan da ya mutu da shekara ashirin ko talatin kai ka gaya masa suna wata cutar ma bai santa ba to me yake kawo yawan cutukan maza Allah ce alfasha da bayyana alfasha sun fi mu da aka sun fi mu ma'ana ce wannan cututtukan to kaga suna su ibtila'in kenan to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rarraba mu abin da muka fi su shine tauye mudu da ha'inci wurin aiki shi ya sanya muka fi su samun azzaliman shugabanni an raba ba in yau za mu gyara Allah zai gyara mana in yau za mu gyara Allah zai gyara mana manzo Allah ce idan mutane suka fara hana zakka Allah zai jarabce su da fari fari yace ba dan da albarkar dabbobi ba ba ruwan sama ba za a daina yi haka manzo Allah ya ce to yanzu ya muke ciki zakkar dai ba daidai ake yi ba in ma ana yi to farin ne ba ma fuskanta yanzu abin da zai baka mamaki annabi alaihi salatu wassalam sai damana ta zo sai a yi shuka ka shuka gero ka shuka masara ka shuka shinkafa wasu wuraren sai ruwa ya ɗauke kafin ta nuna wasu wuraren kuma kafin ta nuna sai ambaliyar ruwa ruwa sai ya shanye ta duk biyun idan ya faru yake faruwa mu abin da dan adam yake bukata a shinkafa shine idan kwayar me dabba take bukata hakin ciyawa me muke bukata a masara ƴaƴan me dabba ke bukata karan to karan yayi an ɗauke ruwa kafin kwayar ta yi wa ya rasa to daman dan suwa aka yi manzo Allah ce ba dan suwa da ban da ba dan suwa aka yi idan aka yi ambaliyar ruwa me yake lalacewa kwayar suwa suka rasa mu in ruwa ya janye ciyawa ta bushe dabbobi sai su zo su ci daman dan su aka to mu gyara sai Allah gyara mana wani abu ya tayar mun da hankali ah, kamar shekaran jiya ko shekaran jiya waccan ji wasu yankuna wanda mu suna daga yankunan da muke alfahari da su a yankin katsina wajen samar da abinci shine yankin sukurtuwa su bakori su ɗanja abun mamaki za a yi ta musu ruwa kafin mu yankin mu na can daura a fara ruwa saboda mu mun gefen tsahara amma wai sai gashi na ji bana su ne suke fita salatul istisqa roƙon ruwa bandit sun zo sun hana noma amma sun hana ruwan sama in an yi ruwan sama ciyawa za ta fito ko ba za ta fito ba da haka dabba ta samu ta ko ba ta samu ba Da bandit suka hana noma waye cutu so duk hanyoyin da za mu ga ilmar hana zakar gashi muna gani to mu zo mu yi zakar da shi da ba kai mun rike ba hasara za mu yi ba Allah sai ya ga wani musibar da zai sanya mu ta da haka gaskiya ne din shi ya ga wani amma amma da yau da su yi da su na da ke da ba ya yi ya da ba Assalamu alaikum. Allah yana so a ƙara yin kasuwa nasiha akan yanayin da ake jiki. wani abu ne bani mamaki na je na siyo taliya dubu sha hudu da ɗari biyar sai aboki na ke tambaya na nawa na siya ta nace ce sha hudu da ɗari biyar na kwatanta ma gurin yana zuwa ga ce sha shida da ɗari biyar nan take to ni dai abin na ya ɗan ɗaga min hankali wallahi shi wannan akwai abin da ba ma saboda mutane idan sun faɗi abu suna duba wanne ya fi daɗi sai su ɗauka sai ai ma ya faɗa a wani wanda ya fi daɗi ba a yi yau ɗan kasuwa sai ya je su tariya ya nuna su da su tariya ba ta kare ba sai ta ayyuka inda ake zuwa wani mutane ba laifi wannan sojojin ko bai fara abin da ya tsoro daga yanzu saboda shi ba kuwa yadda ba yadda za a yi shari'a ka ce maka ka sai ka kasa goma na taliya wanda da ya kasa goma ne ka sai da mutane amma in ka tashi goma ko kuwa ka kasa goma shari'a ba ta Allah akalla za su kiyaye maka wannan jarin naka da maka Ya ka ba abu da komai dan kasuwan da ya siyo kaya dubu goma ya fara sai da wasu da ai ba dubu sha biyar iya wani gani ta da nan da kara musu sai dai abin da ya sani ba wa ya kamata da ya siyo dubu goma sha biyar ya fara sai da wa sai sun dawo goma ya ba da ba a yi da shi ne rashin sun yarda su kara saboda ya kara a kasuwa amma in yarda sai a wannan sun kaya ne da haka ba za mu rage wajen sai wanda ta ci duk ɗan kasuwar da ya san in ya ji an rage a kasuwa ya so a dubu goma sha biyar ne sai ya ji yanzu a inda ake fi da dubu takwas takwas zai dawo da shi dubu goma goma yau inda ya fi ya ji an fara sai da wa dubu takwas takwas ce domin dubu goma goma kai ne da mun sha biyar ga sai an yi sabon da zai yi har yanzu dai idan ya sai da gina shi kai in ya kuma da shi kai kuma ya ci riba in ya san ba zai yi haka ba zai ce ai wannan tsohon kaya ne da tsada na siyo sai sun kare zai ba a sai da wancan mai ahal ya tabbata in an tsara wa ya kara ya ce tsohon kaya ne mai ahal su ba zan fara sai da hukun tsada wajen rasu ne amma in ya san in an rage zai rai ko ba ne ya tsara da kara amma dai mu kiyaye amfana akwai wata addu'a da mu bana mu duk wanda yake ku ya da kai shi cikin ta to ko ba ku da me sai da nisiya sannan kuma da mai da tsari ma mu bina sama gida ba ko sama hanji zaba duk mutumin da in ya tashi sai da kayan shi zai yi rangwame ba zai ta akure shi ba to ni kuma a madadin shi ina wa roƙa masa Allah Allah ya kuma yi shi ke shi amin sai ce duk mutumin da ya tashi tsaye idan mai tsaye ne in yi ne ba zai ta akure da sai da ba har sai amma na tsaye ba shi shi ma wannan a madadin shi na roƙa masa Allah Allah ya yi ji shi Allah ya kuma shi da haka da mai tsaye da mai tsaye da wa Allah ya kowa addu'a matukar za ka zama kai ne tsaye da za ka kuntata kai mai da mai da ba ba kuma mai sai ba za ku takura mai sai da wa da matse masa riba shi sai ka ka duk suna so su samu addu'a, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da kuma ka da ka idan ka ga ta kure mata riba to kaɗan sun kafa tsora babu ne a nan da ke so wani abu gilbi ko gilbi akwai rashin tausayin da ake yi ga talakawa masu karamin jari mutum zai je ya siyo ɗan abin shi ɗan jari shi kuma kowane kwakshin ya ga ba zai tsaya ya ba, yana da iyali sai ya je ya siyo wani abu daga shago sai ya zo bakin cikin na sai da bari misali ruwan roba sai zo na sai da maka ɗari biyu ko ce ɗari biyu da dan ya samu da sai ka ce maka da mota mai tsada ba za ka sauke glass in ya ce maka ɗari biyu da sai ka ce ɗari haka zai haƙura ya ce da inda jira zai ya samu kuɗi amma da za ka je babban shago ɗari uku za ka shaƙi haka za ka ce kamar ko irin shi ne wani ba ka da imani talakan nan don ne ba hamsin shi kake bakin cikin ka ba hamsin din nan ya je gidan yaran shi amma za ka je ka ninka kuɗin da sai a babban shago ko a wajen da Allah masu wadata a kula kullum a malamin profesa shi Ibrahim Mamin yana yawan mana nasiha cewa dan Allah duk mai talla a bakin hanyar idan kun tsaya za ku ci a wurin shi ko nawa yake ku bashi yace dan kun kai abu shi kuma kun taimake shi ya ci gaba da sana'a da ba da kai yake ba a kai adalci dan Allah mutane ba da wannan koyi yadda muke wata rakawa masu tsarin da su da yawa Mura hamsin suka yi yawon rufe da zalunci kan ɗanta aƙalla ya kamata ma da ya ce maka ɗari biyu da hamsin sai ka ce ba tura uku nawa kenan ba da ni muka da ba sai ka bashi mutum da sauran ya kace mutum da kuma wannan dubu a wurin sa ba komai bane wannan ba kuma wannan mutum da ya yi sai ka kashi naira hamsin da tsara kanka ya fito da shi da ya shi gida dan Allah mu zo masu tofi mu can musa yaro mu bukata kar mu bar su sun koma wata ta, ko yan jafara ko yan kowa na yi da dan ba duk wanda ya buga ya buga bai ba, ba hanyar da zai rayu ya samu ba wannan mai kyau wannan mara kyau to kar mu al'umma a cikin har sai sun yi wa da kuma su dawo su da ba mu a cikin Allah ya